This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. gwamnatin somaliya ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin shabeli karkashin wani sabon aikin soji da ta ƙaddamar da zimmar kawar da 'yan al-shabab jami'an kasar qatar na da karfin gwiwar cewa isra'ila da hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin gaza sannan wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami da ukraine ta auna matatun man rasha da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da moscow take tacewa a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwatar rundunar sojan najeriya ta yi karin bayani akan jami'an ta fiye da goma da 'yan bindiga suka hallaka a garin bumadi da ke jihar delta a kudancin najeriya rundunar ta ce ana kan gudanar da bincike da farautar maharan to halin yanzu aikin da muke yi kenan kuma alhamdulillah abubuwa suna bayyana an kama mutane suna hannu kuma suna bayani kuma bayanin na insha Allahu zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abin ya faru janar tukur ismaila gusau kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya. Wanda ya tattauna a kan batun yanke alakar ayyukan soji da Nijar ta yi da Amurka da kuma batun tsaro a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To, Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. gwamnatin Somalia ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin shabele karkashin wani sabon aikin sojin da ta kaddamar da zumar kawar da 'yan al-shabab cikin wata sanarwar da ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido ta fitar gwamnatin ta ce dakarun sojin kasar somaliya da kawayenta na kasashen waje ne suka yi wannan aikin da ya yi nuni da sa hannun kasashen da ke tallafawa dakarun somaliya wajen kai hare-haren saman a garuruwan balduska da bagadad mai tazarar kilomita 30 da kudancin magadishu ne aka gudanar da wannan aikin sanarwar bata dabbatar da lokacin da wannan aiki ya gudana ba to sai dai kuma majiyoyin cikin gida sun ce lamarin ya auku ne da yammacin ranar litinin jami'an kasar qatar na da karfin gwiwar cewa isra'ila da hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin gaza wadda za ta ba da damar a kubutar da wasu karin mutanen da mayakan hamas suke garkuwa da su abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen qatar ya faɗa kenan a jiya talata majid al-ansari ya yi wannan bayanin ne bayan kammala ganawar da aka yi a doha da ta hada da shugaban kungiyar leƙen asirin isra'ila davi barnea to sai dai ansari ya ce ba za a yi gaggawar bayyana alamun nasara yanzu ba ana duba yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita buta na tsawon makonni shida yarjejeniya ta biyu cikin sama da watanni biyar da aka kwashe ana gwabza fada bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta mako guda a watan nuwamba bugu da ƙari kuma ɗan jinkirta rikicin zai ba da damar sako akalla mutane 40 daga cikin sauran mutane 100 da hamas take ci gaba da garkuwa da su a madadin sako ɗaruruwan falasɗina wanda ke tsare a gidan yari a Isra'ila. Kana zai ba da damar shigar da ƙarin kayayyakin agajin jin jinkai zuwa Gaza. Wasu jerin har-haren jirage mara matuƙa da makamai masu linzamin da Ukraine ta auna matatun man rashi da su sun janyo gagarumin nakasu ga yawan man da Moscow take tacewa a cewar mashar hanta Har-haren suna zuwa ne a sa'ad da Ukraine na Ukraine da ƙawayenta suke yunkurin dakile babbar hanyar da Rasha take samun kudaden shigan da ke tallafa mata a mamayarta a Ukraine. Wanda ya rage yawan man da Rasha take tacewa a duk wuni da ganga dubu ɗari uku da saba'in da ɗari biyar wanda ya daidai da kaso bakwai na jimlar man da take tacewa bisa wani kiyasi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi. matatar man Rayazan ta kama da wuta ne bayan wani harin jirgi mara matuki a ranar 13 ga watan Maris, lamarin da ya tilasta rufe muhimman sashen matatar biyu. Matatar wacce ke kudancin Moscow tana tace gangar mai dubu da goma sha bakwai a kowace rana wato kaso biyar da takwas na yawan ɗanyen man da rasha take haƙowa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shalkwatar rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin bayani akan harin da ya hallaka wasu jami'anta a garin Bomari da ke jihar Delta a kudancin ƙasar. Rundunar ta ce ta baza sojoji a garin na Bomadi don gudanar da cikakken bincike da farautar maharan da kuma kwato makaman da suka sace a hannun dakarun ƙasar bisa umarnin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto da ke yankin niger delta ya yi hira da janar tukur ismaila gusau mai magana da yawun shalkwata tsaron najeriya akan halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya aiko mana a halin yanzu dai jami'anmu suna wa'annan wurare da wannan abu ya faru sun killace wuraren suna bincike binciken da ake yi shine a tabbatar cewa an kwato wa'annan makaman da suka ɗauka da kuma wasu makamai ma wa'anda su suka mallaka kafin wannan abun ya faru sannan kuma kamar da ka sani shugaban ƙasa ya ba shugaban hafsoshin soja na Najeriya Jiran Christopher Musa umarni cewa ya tabbatar cewa an zakulo wa'annan mutane kuma an kwato wa'annan da ke hannunsu. To halin yanzu aikin da muke yi kenan kuma alhamdulillahi abubuwa suna bayyana an kama mutane suna hannu kuma suna bayani kuma bayanin na insha Allahu zai gwada mana abubuwan da suka kasance a lokacin da abin ya faru. Akwai rahotanni da ke cewa mutane garuruwa da makwabtan inda abin ya faru suna yin kaura ta dole har bayanai na nuna cewa jami'an tsaro ana zargin sun farma wasu garuruwa da kuma abubuwan da ke faruwa a social media kamar me ake ciki ba gaskiya ba ne duk wanda ya san cewa bai da hannu muna tabbatar masu cewa babu abin da zai same shi ba dalilin da zai sa mutane su dinga yin kaura mu hukumomin tsaro ne aikin mu shine mu kare jama'a mu kare dukiyoyinsu kuma mu kare martabar kasar nan duk wani abu wanda zai akasin akasin wannan ba za mu kasance cikin shi ba so in ka tabbatar cewa ba ka da hannu cikin wannan abu kai zaman ka inda kake bincike ake yi kuma bincike zai nuna abin da ya faru so ina kira ga mutane su kwantar da hankalin su su ci gaba da abubuwan da suke yi kuma mu za mu ci gaba da binciken mu al'ummomin garuruwan dai da suka yi wa sojojin najeriya kisan gilla na ci gaba da yin kaura ta dole tare kuma da koka yadda suke zargin rundunar sojan najeriya na na cin zarafinsu. My name is Abase Fiok James. the government should reduce it. It's not supposed to be so are tana cewa ne sunana Abba James ina fatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauki matakin rage karfin soji akan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a yankin namu kuma muna cikin fargaba muna gudun abinda ka iya biyowa baya kuma gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta dau mataki kada a karar da mu. Shi kuwa wannan ya ce. The killing is too much because um, it is not good for the death, uh, for for the military to be killing the people, innocent people. Yana cewa ne gaskiya bai kamata sojojin Najeriya ba su rike wuce gona da iri akan wannan abin da ya faru musamman kisan da suka yi wa mutanen da basu ji ba basu gani ba wannan abin ya yawa a haka kuma muna son masu laifi a kamo su a kai ga hukunta su. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a jiya talata ya kaddamar da wani aikin dakile safarar miyagun kwayoyi a manyan biraren Faransa guda goma, ciki har da Marseille. birnin kudancin kasar mai tashar jirgin ruwa ne zai kasance mai masaukin baki a wasannin bazara na olympics na wannan shekara ta 2022 mun kaddamar da aikin ba sani ba sabo a marseille da sauran birane a faransa don dakile ayyukan safarar kwayoyi don kuma tabbatar da tsarin kasar a cewar macron ta kafar x cikin shekarar da ta gabata mutane da dama sun mutu sannan wasu sun jikata a sakamakon rikice-rikicen 'yan kungiyoyi masu nasaba da miyagun kwayoyi a marseille kadai lamarin da ya yi matukar tasiri a rayuwar mazauna garin wanda ya ba da kwarin gwiwar kaddamar da wannan gangamin abinda macron ya faɗa kenan. akalla jami'an 'yan sanda dubu hudu ne aka tanadar a marsile cikin mako mai zuwa a ƙarshe tawagar lauyoyin donald trump a jiya talata ta gabatar da wata takarda a gaban kotun kolin kasar a yunkurin trump na samun kariya daga laifukan da ake zargin shi da aikatawa ta wajen kafa hujja da cewa dokar ƙasa ta baiwa tsohon shugaban ƙasar kariya daga fuskantar shari'ar aikata laifi a sa'ad da yake aiki ana sa ran cewa za a saurari shari'ar a gaban babban mai shari'a a ranar 25 ga watan afrilu Trump ya ɗaukaka ƙara kan yadda wata ƙaramar kotu ta ki amincewa da buƙatarsa ta neman kariya daga tuhumar aikata babban laifi a cikin aikinsa a sa'ad da yake rike da mulki. Ana tuhumar Trump da yunkurin yin murɗiya a zaben da ya sha kayi a 2020. takardar da tawagar lauyoyin ta shigar ta gabatar da bayanai makamantan waɗanda lauyoyin trump suka gabatar a baya sannan ta jaddada kalaman da yi a lokacin gangamin neman zaɓen shi yayin da yake yunkurin samun nasara a zaɓen mai zuwa labaran duniya saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya. Baki mai yanka wuya. manazarta da ma 'yan kasar jamhuriyar Nijar na bayyana ra'ayoyi kan yanke alakar ayyukan soji da kasar Amurka. A Najeriya kuma matsalar tsaro na neman shige makaɗi da rawa a cewar masana. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne wata tawagar jami'an diflomasiyyar Amurka suka kai ziyara a kasar jamhuriyar Nijar domin tattaunawa da jami'an gwamnatin mulkin sojin kasar. Kusan watanni takwas bayan da sojoji suka kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin bara. To sai dai duk da yake tawagar ta Amurka ta gana da wasu jami'an gwamnatin ta Nijar ciki har da Prime Minister to amma duk kokarin yin ido hudu da shugaban mulkin sojin kasar janar abdulrahman chani bai sami nasara ba bayan zirga-zirgar ziyarar da 'yan kwanaki kuma kwatsam sai gwamnatin ta nijar ta ba da sanarwar katse yarjejeniyar ayyukan soji da ta rattaba wa hannu tare da kasar ta amurka wadda dalilin ta nema amurka da ta girke sojoji sama da dubu daya a wani katafaren sansani da ta gina a kasar ta nijar. wannan mataki dai ya raba kan tunanin 'yan kasar a yayin da wasu ke goyon baya wasu kam na ganin hakan bai dace ba sunana abbas musa mataki wanga wanda gwamnatin nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna shirin shi mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan ƙasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba sunana muhammad lasho a gadas matakin da gwamnati ta ɗauka da ba yanzu ba ne ma mu mun so lokacin da aka kori na tsaro faransa ma a gama tare da su kamar a kore su sunana isu suna kawai su sama abin da suke yi ba to kaga gara ma ta ya zama alheri da zaman su an da ana amfana da shi an ce su tahi bai wace su tahi su go. sunana suleiman gaskiya mutane da suna amfana da su in ka nan garin sai gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati da kiran matakai gaske ita ta san me take shi an ta da kiran matakai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kamawa a mai musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke tunda su yanzu ba su ma san me za su yi ba. sunana zabairu alas ni dai abin da nake gani nijar ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta ɗauka basa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutum nawa ne suke aiki a karkashin saboda yanzu in aka ce a kore to da yawa wasu shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sai rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hanyoyi ficewar dakarun kasar amerika zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar Amerika ke tallafawa dakarun Nijar da kayan aiki da kuma yakar 'yan ta'adda ya ji Muhammadu Bubakar. Amerikan suna da amfani cikin gasa ga gaskiya. Mutum da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro. In ka ɗauka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Nijar abin ya rage. Amma ni da gaskiya ko rasu ni ban ga amfanin ko rasu ba gaskiya fi su Ya kamata dai wanga so zana mu su samu su daidaita tsakaninsu da turawa duka gaba ɗaya ba. Suna tallafa ma jami'an tsaron mu da kayan aiki fiye da ba zato magani. mai kuma jaye wasu gaskiya bar mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger. To sai dai kuma masani diplomasiya a Niger din Mustapha Abdullahi yana ganin matakin kan iya mai da hannu agogo baya a fannoni da dama saboda haka ya gargaɗi gwamnatin ta Niger da ta sauya tunani. Ba mamaki haka ta faru don domin burkina faso da mali a 'yan kariba ba su da halaka mai kari da amurka bayan juyin mulki da ya hau in ka lura Nijar din tana koyon salo daga waɗannan ƙasashen zancewa eh, amma abin ya ɗan bani mamaki kaɗan domin ah, gwamnatin Nijar din da ya amai kuma ya lashe sanda sojan faransa za su da niger amurka da togo su ne aka eh, zaɓa kawo masu shaidu yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru yanzu kaga yanzu da aka tseda ma'amala da amurka barcin ta hanyar fannin soshi wasu fannoni kuma musamman na ci gaba na aiki cin gaba yana yiwa kuma na aikin agaji yana amurka ita ma ta tseda shi mulki yana so a ɗan samu sarari ba a so gwamnati ko na rikon kwarya ne ko ma na zaɓar demokrasiya ne a ce yana sama fage da yawa ya kamata dai a sake dibawa a gani wace ce hanya ta hita domin a samu ƙasar niger ta nemi gurinta na da da aka sani babba ƙasa wadda duka duniya an santa mai tarban baki mai ma'amala kuma da kowane ƙasashe. waya za a iya kwatanta girman matsayin eh, jamhuriyar niger a wajen amurka da kuma matsayin ita Amurka a wajen jamhuriyar nijar a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta ayyukan soja da ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu a baya abin da nake so ka gane ta amurka ƙasar nijar tana da mahimmanci gare ta domin daga nan ne take samun wasu labaru na eh, lekwan asiri wanda yake taimaka mata ya kamata a ce da yake tana kasar Nijar ta taimaka ma kasar Nijar kuma kaga daga kasar jibuti ina ana tsammani Nijar ita ce kasa ta biyu a Afirka inda Amurka ta zuba kuɗi sosai. A yadda abubuwa suka yi zafi idan ka saurari sanarwar nan ta hukumar mulkin sojan Nijar, kana ganin akwai yiwuwar bangarorin biyu su sake zama domin watakila samar da masalaha. Amurka ana tsammani ba za ta raba ta bada Nijar. ta yi duka dabarorinta a sake dawowa a tattauna idan taɓa da nan gungunan nijar abubuwa da yawa za su bace mata. Ah, Mustapha Abdullahi wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da jamhuriyar Nijar ta karfafa hulɗa da wasu ƙasashe na gabashi irin su Rasha da Iran da su Taki. Su waɗannan ƙasashe ka wani Rasha wani China wasu eh, da wani Iran ba cikin al'adarsu ba ne aiki na agaji an yi sanin su mahiyawanci abin da ya sha harkar yaƙi kana so ba kaso are ka san da cewa usaid tana taimaka tana aikin agaji sosai ba ƙasar nijar ba kadai duk ko ina inda amurka take. yanzu kuma bari mu nufi najeriya inda 'yan kwanakin nan 'yan bindiga suka dingi daukar ɗaruruwan mutane ciki har da yara da mata har ma da ɗalibai a arewacin ƙasar gabanin wani mummuna harin kwanton ɓauna a farkon wannan makon wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji sama da goma sha biyar a kudancin ƙasar. Farfesa Usman Yusuf kwararren likita ne kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokuraɗiyya. Yana ganin tura ta kai bango. Wato abubuwa tsaro duk sun taɓarɓare yanzu ƙasar nan. daga katsina zamfara kaduna sokoto kebbi niger komi ya taɓarɓare eh, dole gwamnati da jami'an tsaro su zauna su ce me ya kawo haka yanzu dai ɗauke yaran nan da aka yi na kuriga a kaduna yara fiye da 287 wayanda aka sani kenan an ce ma wanda aka ɗauka sun fi haka yara makaranta shekara takwas zuwa ga shekara goma sha biyu abinda tashin hankali shekara goma yau bayan da aka ɗauke yaran nan na chibok har yanzu ana ɗauke mana yara daga Chibok aka zo Dabci sannan aka zo Kankara a Katsina aka zo Jangebe a Zamfara aka zo Kagara a Niger sannan ga ga 'yan Baptist ga 'yan birnin Yawuri yanzu wurin shekara biyu komi shuru amma yanzu duk 'yan kwanakin nan dauke-dauken makaranta duk ya karu an dauki yaran makarantar jami'a tarayya ta gusau mata guda hamsin wayanda aka sako da tara jiya sannan matan eh, jami'ar dutsen ma na tarayya sannan kuma yanzu gashi kuma an ji an ɗauke yara ƙanana da wanda a ɗauke mana yaran nan ƙanana tun da aka ɗauke su a tegina tuna yau wurin shekara biyu amma da tashin hankali yanzu a ce wannan ɗauka da aka yi da rana tsaka da safe yara sun gama makaranta sun gama assembly na yan ta'adda suka zo suka yi ma suka su da'ira suka ɗauke yara daga primary zuwa secondary school shekara takwas shekara goma har da wasu malamansu iyayensu an ce a ƙauyen suna kallo ana tafiya musu da yaya cikin daji jami'an tsaro babu wanda ya san wa'annan na zuwa kan babura fiye da ɗari sannan suka zo suka ɗauki wanda za su ɗauka suka eh, eh, kora wayan da za su ɗauka kamar shanu aka shiga daji a ƙasar da ke da sojojin sama da ƙasa da na ruwa da 'yan sanda abin da tashin hankali to um, shin wani nauyi gwamnati ke da shi wajen yaƙi da wannan matsala to ai gwamnati kundin tsarin mulki ya ce gwamnati aikin ta ɗaya ne ta kare rayukan jama'a da abin nan ɗinsu saboda haka in gwamnati ba ta iya kare jama'ata gwamnati ba ta da wani amfanin ka kira ta gwamnati duk duniya aikin gwamnati ɗaya kenan ta kare jama'a so yaran mu ma ba za mu iya aika su makaranta ba yaran makaranta a ƙauye in kika je ƙauye na kin ga makaranta babu komi kamar kwata amma eh, talaka sun kai 'ya'yansu a makaranta amma an je an ɗauke su wato abinda muka lura a arewa tun lokacin chibok daga boko haram har wannan 'yan bindigan da ke zuwa arewa ba a son 'ya'yanmu su je makaranta wale 'ya'yanmu mata akwai bayan da aka ɗauke yaran na chibok an yi wani abu wani kuduri na gwamnatin tarayya da ake kira safe school initiative inda za a ga za a kakkare yaranmu na makaranta amma duk magana ce kawai babu abin da ya faru ba a kare yaranmu a makaranta haka yaranmu suke zaune mutanen nan su zo su ɗauke su yadda su ga dawa a ƙauyen nan gori gaba dan sanda ko da balle soja saboda haka ba a san suna zuwa ba duk taron babura da suka zo da shi kuma ba a bi su cikin daji ba abin da tashin hankali wato wannan gazawa ce ta gwamnatin tarayya gazawa ce ta ta sanin jami'an tsaro su san cewa wayannan za su zo gazawa ce kuma na sojoji an kasa bin wayannan a ɗauko yaran nan yanzu abin tashin hankali shine ba yaƙi za a je ba a so yaran nan dole a yi lalama bikazin sojoji suka ce za su je da yaƙi ba mu son ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan da hakuri da lalama da addu'a kuma mu za mu ci gaba da daga murya mu gaya mu ce mu gwamnati gwamnati ta gaza lokacin da za mu zauna mu rika nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza ga wayanda suka gaza ba yanzu ba sai an fito mana da yaran nan duka To akwai wani rubutu da kai kwanaki inda ka ce amfani da sojoji wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane ba zai samu ba zai kawo wani nasarar kawo ƙarshen matsalar ba. Menene dalilinka kuma sannan mecece mafita? Shin kana nufin tattaunawa tsakanin gwamnati da su waɗannan 'yan bindigar kamar yadda Sheikh Gumi ya faɗa? Ai wato tattaunawa ta zama dole. don duk inda ake yaƙi duk inda ake yaƙi a duniya dole a tattauna ko america da ta yi ta yaƙi a afghanistan ba suna ta magana da taliban ba ko yaƙin nan da ake a zirin gaza ai ana ana tattauna balle mu nan cikin gida kanmu fa muke yaƙa mu muke yaƙa duk soja inda ya je yaƙa kanmu muke yi kuma mun ce boko haram an yi shi yau shekara goma sha biyar wannan yaƙi da 'yan ta'adda an yi shi shekara tara ga inda ya kai mu shugaban ƙasa ni daga kasan da nake shugaban ƙasa muhammadu buhari sadda ya hawo mulki a katsina ba mu taɓa ganin 'yan gudun hijira ba duk ƙananan hukumominmu ba mu da matsala amma yanzu ya bar ya bar ya bar mulki shekara takwas katsina ƙananan hukumomi 22 cikin 34 65 bisa ɗari ana ɗarɗar baccin duk yakin da aka yi ta na shekara takwas to za mu zauna mu ce yakin an yaƙi shekara takwas ga inda ya kai mu muna son a ƙara wani yakin aiki shekara takwas ne dole muka ce kowa ya shigo a gaida za a samu maslaha wannan yaƙi ne tsakanin 'yan uwa da tijai da malamai da sarakuna dole a shigo ko gida ne in yara na faɗa ba mamarin su zaki ba za ki kira ki ji kowa a shiga tsakani saboda haka wannan abin da na ce dole manya dan mu mun shiga daji da mu da shegumi da tawagashi mun shiga daji jihohi tara duk wayannan manya-manya 'yan ta'addan ba wanda ban zauna da su ba. masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku karashin tattaunawar da farfesa usman yusuf da ma wasu batutuwa na daban yanzu kan a madadin abokan aiki haruna shehu maraban jos da zara aminu fage da kuma mini barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Murtala Faruk na yanzu kuma ga nasiha albarkacin azumin watan Ramadana. Sunana Suleiman Abdullahi kiran da za ni ga musulmi na duniya musamman mu Najeriya wa'anda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa hakikan Allah mai amsa addu'a ne don akwai bukatun da muka sa gaba Allah ya biya mu musu amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amura namu na Najeriyance ina kiran duk musulmi ci gaba da karfafa addu'a cikin wannan dama da allah ya bamu ta a wannan wata ubangiji zannar da kasan mu lafiya arzikin da yake mu tasgaro allah ya hada mu da shi ya ba mu wadata mai amfani ya samu rayuwar mu albarka ya amfani zuri'ar mu maza da mata allah ya samu gama lahiya ka samu iko ka gaya mu allah damuwar da kake ciki muna ma shugaban kasan mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi allah ba shi ikon cika ma 'yan najeriya shi muna addu'a matsalolin da suke damu mu Allah mana maganin su yana da kyau cikin dare a ƙara zage damce a ci gaba da addu'o'i a cikin dare da sadda duk mutum ya tuno damuwar da ke gaban shi yana iya gaya ma Allah matsaro yana dauke da azumi Allah samu dace ya mun laili in an samu iko ko karatun Alqur'ani in an samu iko insha Allah wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a kasar nan Allah zauna da mu lahiya kuma ya da ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu Allah samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasar nan to yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya to Maryam a takaicen gwamnatin somalia ta ce ta yi nasarar halaka 'yan tawaye akalla 40 a wani yankin shabele ƙarƙashin wani sabon aikin sojin da ta ƙaddamar da zimmar kawar da 'yan al-shabab jami'an kasar qatar na da karfin gwiwar cewa isra'ila da hamas za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a rikicin gaza wadda za ta ba da damar a kubutar da wasu karin mutanen da mayakan hamas suke garkuwa da su jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.